masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake saduwa a wannan wata mai alfarma inda za mu ci gaba da kawo muku tafsirin alkur'ani mai girma daga gidan alhaji yusuf na tabbata ji da alarama abdullahi usman Saleh ke jan biki sheikh salihu muhammad yakub ke fassarawa alhaji yusuf na zaba ji ya ɗauki nauyin kawo muku haruna ibrahim idris da ke cewa a yi tauraro lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا uku ga watan ramadana shekara ta dubu biyar da dari hudu da arba'in da 1441 bayan shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina inda ya daidai da ashirin da shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya za mu ci gaba da karatu a wannan sura na suratul haqa aya ta farko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حليم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا أما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين سورة الأحقاف wannan sura ana mata lagabe da al-ahqaf a makka ta kuma ita ce sura ta shida a jerin surori daga fatiha zuwa nan tana da ayoyi talatin da biyar abinda take karantarwa kamar yadda malamai suke bayani cewa gargaɗe na alkur'ani da kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wato yan aiko shi ne zuwa ga mutane da kuma aljanu waɗannan kuma uslubi na da'awa na manzanni baya sabawa dukkansu a wajen kira iri ɗaya ne wajen asalin abin da suke kira a kai shine tauhidi sura ta fara da bismillahi rahmanir rahim kuma da sauran surori suke farawa in banda suratu tauba amin ita ce sura ta bakwai cikin surorin da suka fara da amin amuyi bayani a kawai nan harruka a lokutan da suka gabata wato muna da suratul lafiyar ita ce farkon surar da fara da amin sai suratul fusilat shura zukruf sai jasiya sai dukan sai kuma al'ahqaf dukkan da fara da hamim gaba ɗayansu to ita ce ta ƙarshe a cikin hawamim kamar yadda malamai suke faɗi tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim da saukar da littafi daga Allah madaukakin sarki bi mana wannan littafi na alkur'ani ya sauko ne ko Allah madaukakin sarki shi ya saukar da shi min Allah daga Allah shi Allah kuma al'azizu mabuwaye alhakimu mai hikima Allah yana ba mu labari cewa shi ne saukata wannan alkur'ani a kan manzonsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallama kuma wannan alkur'ani yana nan da'iman har abu har zuwa ranar tashin alfiyama Allah ya fi kwanci da matsayin al'azizu mabuwaye alhakimu mai hikima izza wanda ta gagari kowa wanda babu mai izza irin ta Allah madafakin sarki al shi kuma Allah mai hikima bikin ayyukansa da maganganunsa bayan haka Allah ce ma khalaqana as-samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma man halisi mai da sai ba abin da ke tsakanin illa bil haqqi sai aka bin da yake na gaskiya ba wai an karki mai da kasar wasa ba kamar yadda wasu suke ɗauka wannan duniya ko kuma komi a abin shafi wannan rayuwa kawai wasa ne a Allah ya halici wannan duniya ne saboda bauta ta masa saboda gajiya ba wani abin da kuka halitta kawai domin a yi waka da shi shi ne ma'anan wato illa bin haqqi kenan la ala wajhi al abdi wal ba ba kan kusa ta yanayin wasa da kuma wargi ba wannan duniya kuma Allah ya halicce ta ya sanya mata lokaci shine wa ajalin musamman wato akwai lokaci da duniyan nan gaba ɗaya, za ta tsare kuma yadda Allah ya faɗa cikin alkur'ani in yayi magana a kan rana da wata wani rishi kullu jari da ajalin musamman kullu jari ila ajalin musamman kowannensa yana tafiya ne zuwa lokaci da Allah madauki sarki ya ambata cewa tafiyansu zai kare ko wannan duniya za ta kare akwai lokacin da za a wayi gari babu wannan duniya akwai lokacin da za a wayi gari babu rana akwai lokacin da za a wayi gari babu wata akwai lokacin da za a wayi gari babu rafi babu komai saboda haka wannan duniya tana da ƙarshe sannan ko kafin karshen da ke rayuwa na mutum shi kanta yana da ƙarshe akwai iyayenmu kakanni wanda suka rayu da su a lokacin da ta gabata a yanzu ba sa nan ko dai yanayi na yau da kullum rayuwa na yau da kullum shekara 20 30 40 50 har zuwa 60 amfanin shi nan sai ga rayuwarsa yana zaune ma baya jin daɗin rayuwa har zuwa ɗari sai a rasa shi sai a sarfi samun wasu mutane kuma da tsabai haka komi yana da lokaci da Allah maɗaukacin sarki ya aje mata na ƙarewa na duniyan nan da muke jiki ko wata ko mutane ko abin da ke rayuwa a bayan ƙasa ba abin da ke wanzuwa sai shi Allah maɗaukacin sarki wallazi na kafaru lallai waɗanda suka kafirta suka ɗariya ta manzanni amma unziru da abin da aka mutu gargaɗi na ƙura'ani na cewa akwai kiyama to tufa wallazi na kafaru amma unziru mu'ridun lallai waɗanda suka kafirta suna kau da kai daga abin da aka musu gargaɗi da shi shine alƙur'ani inda Allah madaukakin sarki ya aiko zuwa ga manzo ko kuma littattafai da aka aiko zuwa ga manzanni wahum mu'ridun su suna masu kauda da kai an zalika daga haka da kullum. wata ya alamuna sannu kuma za su su ƙarfi wannan kau da kai suke yi kul Allah yake tambaya ka gaya ma ya annabi sallallahu alaihi wasallam li haula al mushrikin gaya ma wa'annan mushrikai masu bauta ma wani Allah madaukakin sarki ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma za khalaqu min al-ard gaya mun abin kuke bautawa ababin da kuke kira cikin ku nemi a biya muku bukata sabanin Allah cikin sarki ko koma bayan Allah shin akwai abin da suka halitta amsa dai babu domin misali idan da akwai wanda zai iya yin halitta wanda ba Allah ba ga mutane da yawa sun daɗe suna yin halittu daban-daban sabanin na Allah amma kuda wannan kawai ba mu taɓa gani kuda wannan da halitta a china ko a japan ko a america ko a germany ko a france da gana a cikin nigeria duk wani abin da yake kai mahalicin su shine Allah shi yasa a lokacin da Allah yake so ya karɓi wannan ran to babu wanda ya isa ya hana nan din na mutum ne ko na dabba ko na wani abin rayuwa ba a samu mutumin da Allah ba da sarki yake so ya karfi ransa bi ma'ana lokacinsa ya yi zai mutu da ke saboda kwarewa da wasu likitoci ko na wata ƙasa cewa wancan mutu yau bai mutu ba amma kuma lokacin da Allah yake so ya mutu ya yi bayyuwa sai a sa duk na'ura da ke sukotin wajen taimaka mutu wajen numfashi da sauransu a tashi a kowane irin yanzu tsiya da kuma a ga dai sai ku in Allah ya so lokacin da Allah ya so wannan rai ya tafi shi yasa babu wanda yake halitta sai Allah ya rauki barke har yanzu ba a samu wanda aka sama gumba ka kalle shi ka ce eh nan da wannan gumba babu bambanci tsakani wanda ka saka da na ubangiji wanda ya halitta shine ma'anan mata ma tad'una min a aruni ma za khalaqu min al-ardi wa'in kuke bauta mawa koma bayan Allah ku nuna mun abin da suka halitta a bayan ƙasa أي أرشدوني إلى المكان الذي استقلت بخلقه من الأرض nuna mun wuri da aka ce wannan yi wuri na kasa ko wannan ratin ko wannan duwatsun ko wannan kurmi ko wannan yashin wasu mutane ne suka halicce su saboda su sun isa bauta ko ana su da ana bauta musu babu waɗannan ma yamlikuna min kasimirin ai ba abun da suka halitta ma ba za iya mallakar komai ba ablahum shirkun samawati koko suna da wani wato abokin tarayya a cikin kummai ko a ƙasa alhali kuma Allah maɗauki sarki shi ne mahalicin kummai da ƙasa kai abin da ake rufi a nan ba su halicci komai ba waɗannan ba su yi tarayya da Allah maɗaukacin sarki a wajen halittar sama babu su ba su mallaki komai ba domin da mulki da tasarrufi dukkan suna Allah ne maɗaukacin sarki kamar yadda marigayi shi abubakar mahmud gumi ke faɗi wajen aya da in aka zo lillahi masu samawa ta masu ɗau shi abin da ke samai da tsaye gaba ɗaya na Allah ne mulkan wa kalkan wa abida ma'ana halittar Allah ne bayin Allah ne sa'annan kuma wato mallakan Allah ne babu wani mutum da ya yi da'awa cewa shi ya mallaki kama ko shi ya mallaki kasa ko shi ya mallaki halitta da mutane gaba daya bayan Allah ne halittar Allah ne kuma mallakan Allah ne shi yasa Allah yake ba halittar ga wanda yake so bi ma'ana duniyan nan ya ba ga wanda yake so da duniyan ba daya mallakan su ce shi zai iya bayarwa to shi su za su da komi a bayan ƙasa duk wanda suke kira wanda ba Allah ba to suna kiran su ne kawai saboda rai ba don akwai wani abu da ya mallaka nasib zai iya amfani su da shi ba ba kai ba ta gudu na ma'ahu khairu to ya za ku bauta ma wani Allah tare da shi Allah din kuma kuna hada Allah da wani bayan tambayoyin nan da ake gaba daya babu ba su da amsa ma'ana Allah bai da abokin tarayya a cikin sumai ko a ƙasa sannan ba wanda ya halitta sabanin Allah madaukakin sarki to tun da haka ne to kuma Allah in ya kamata a bauta ta masa wannan shi ake kira tauhidi na uluhiyya tauhidin rububiyya tabbatar babu wanda ya halitta sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai kishewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ba mai ɗaukar da ruwan sama sai Allah ana an tabbatar da tauhidin rububiyya tabbatar da wannan zai mai da mutum kamar sai ya zama musulmi sai lokacin kuma da ya tabbatar da babu abin bautawa daga gaskiya Allah wannan shi ake kira tauhidin uluhiyya domin kafirai na ƙuraishawa su kansu su yadda da tauhidin rububiyya domin Allah yake faɗi ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله idan ka tambaye su wa ya halicci sammai daga sai zuce Allah amma kuma so a bauta ma wannan Allah din mahalicci sammai daga sai to nan ne ake samun hutu daga gare su kenan sun yadda tauhidin rububiyya amma kuma suna kin suna musun tauhidin rububiyya to idan mutum bai ya yadda da tauhidin rububiyya kawai kuma bai yadda amma bai yadda da tauhidin uluhiyya ba wannan bai mai da mutum ya zama musulmi sai ya haɗa abubuwa guda tauhidi ya yi tauhidi guda uku tauhidin rububiya, tauhidin uluhiyya tauhidin da ke kira na al'asma wa sifati akwai sifofi da sunaye da suka da Allah da sifofinsa da kuma sunayensa kenan amlahum shirku fi samawati shin suna da wani abokin tarayya da Allah madaukakin sarki a cikin sama ko a kasa babu domin nan ba su mallaki komai ba kam huwa shay'un iktaraftumuhu ko ku ne kuka kirkiri wannan abu idan akwai su ne bi kitabin min qabli zo mun littafin da zai iya tabbatar da haka ne tun littafin da Allah madaukakin sarki ya saukar zuwa ga annabawa dukkan su suna kira ne zuwa ga tauhidi a kuɗe ta Allah sai dai yadda za a yi Allah kera a wani littafi da wanda yadda mu muke tsalla hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah na annabawa gaba ɗaya iri ɗaya ne kamar yadda hadisi ya tabbata daga abdullahi bin abbas wanda imam muslim imam tirmidhi ya ruwaito cewa lokacin da mala'ika jibrilu ya zo cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa lokutan sallah da ya wai ga sai ya muhammad wannan shine lokutan sallah naka da kuma annabawan da suka gabace ka ya nuna kenan annabawa su yi sallah kalsole iri wanda muke yi guda biyar a yini da mai rikata biyu da uku da hudu a kalla wata iri da wasu ke yi nazu a alam amma kuma lokacin iri ɗaya ne kuma yadda mu ma kuma yadda annabi sallallahu alaihi sama ya faɗa babu wani littafi da suka aiko face yana tabbatar da babu abin bamsawa da gaskiya sai allah sai Allah yake faɗi ai ku zo da littafin daga cikin da Allah ya saukar kan annabawa wanda yake umurtan akan bauta ma gumaka da kuke bauta mawa ko kuma tsaratin min ilmin ku zo mana da wani dalili da ilimi bayyananne wanda yake nuni akan kan abin da kuke na bauta ma wani Allah cewa haka yake in kuntum sadiqina cikin da kaske kuce tsaratin nan a nan wasu malamai sun fassara shi dalili wanda yake a bayyane wasu kuma sun ce a ba a faratin ba ne ai ma'ana afaratin min ilmin ai ku zo mana da wani ilimi ingantacce wanda kuka sani cewa kun gada ko kuma kun samo shi kamar yadda ake cewa al'afar ku zo da irin wannan asirin ingantacce da ke nuna cewa Allah ya yi umarni a bauta mauninsa idan babu babu wannan Allah maɗaukakin sarki bai yi umarni ba illa a bauta masa shi kadai illa ba kaɗe ta shi a wajen tauhidin rububiyya sa'annan kuma kaɗe ta shi a tauhidin uluhiyya sa'annan a kaɗe ta shi a wajen tauhidi na sunaye da kuma wato sifofi saboda haka babu dalili na galce da littafi ta ya nuna a bauta wurin Allah babu dalili a hankalci da ya nuna a bauta ma Allah hankali kansa ya nuna bai kamata a bauta ma mutumin da bai mallaki bai mallaki kasu ba mutumin da bai mallaki aljanna ba bai mallaki wuta ba domin za ka yi ma mutum hidima kana mata hidima ne domin kana buri akwai abin da kake kauna zai iya baka shi yasa idan mai kuci ce zo ka limun mun gadi za ka yadda saboda ana tunanin ƙarshe wuta akwai abin da zai biya ka amma in ba za ka samu mai gadi irin ka ki zo ka mun gadi sai sai za ka za ka taɓa yadda saboda ka su ba bai bayi da abin da zai iya ba saboda haka mutum ba zai nemi abu sai wanda yake da shi kuma aljanna bautan Allah ana yin don neman aljanna bautan Allah na yi ne domin tsoron wuta to su kuma kan ko kuma mutum kowane irin mutum da za a bauta mawa bai mallaki aljanna ba bai mallaki wuta ba to bauta masa firme ne tsaka da kuma rashin sanin amfani da hankalin da Allah madaukakin sarki ya yi mutum Kuma mutum kafin ka nemi a hannunsa da farko sai ya mallaki wannan abun sa'annan yana da tasarrufi da wannan abun kuma zai iya ba shi domin akwai abin da ko da mutum ya mallaki ba zai iya ba da shi ba misali hankali mutum na ya mallaki hankalinsa ya mallaki kai na rankin nan shi ne amma mutum iya ba da shi ba saboda ba ta sarrafin sa bane gani haka iya ba da shi ba wani ba ta sarrafin sa bane haka iya goni a abu kana gani naka ne amma ba ta sarrafi a ce saboda haka mai da kai na Allah ne kusa da aljanna na Allah ne duk wani gunki da ake bauta mawa ana bauta masa ne a tunanin mai tunani domin zai kare shi daga wuta a zahira zai ba shi aljanna su bai mallaki wannan abun ba to kada hankali kansa bai ba da bauta ma Allah ba ballantana annabal annabal shine abin da aka samo daga Allah ko daga annabi shine nakal idan dukkan waɗannan abubuwa sun tabbatar da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah أو أطارة من علم كما malamai فلا وسمع لويتنشي أي علم صحيح يأثرونه ilimi wanda suke samowa an taɓaɗe daga wani mutumin masu wanda suka gabace su kamar yadda mujahiri ya faɗa a faratin a'a idan akwai wani dalili bayyanan ne ku kawo mana shi wanda yake nuna abu a sama Allah baraukin sarki Ibn Ahmad ya ruwaita Abdullahi Abbas radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallama ai da aka zo ayan nan take au asratin min ilmin ai alhaqu akwai wani abun da aka rubuta na ilimi da sanadi in cike ku kawo mana kuma yadda jahil ya ya fada ko baqiyatu min ko kuma wani asari wato wani ragowar ilimi domin in aka ce asar shine ragowar wani abu idan akwai ragowar ilimi na annabawa dake nuni ana iya bauta wani Allah kawo mana shi mu gani domin mu tabbatar da haka duk waɗannan abubuwa ba su tabbata ba kenan bauta zuwa ga Allah ake yin ta ƙarƙantar da kai zuwa ga Allah ake yi roƙo Allah ake roƙa domin ya ba da duniya da lahira wannan shi ne kenan wannan kamar yadda muka kasa shi ne wato ibn jarir ya zaba man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'a'ihim ghafilun malaki alƙur'an da marauki suke kifari a nan babu wani mutum da ya fi kasa a duniyan nan fiye da mutumin da yake roƙon ko kuma yake bauta ma gumaka koma bayan allah maraukaci suke bai ɗalubumin ha yana nema a waɗannan gumaka ma la ta kuɗi uku abinda ba za ta iya ba domin shi kunfi kansa zai iya kare makansa wani abu yasa a lokacin da masu bauta ma gumaka suka tafi suka bar annabi ibrahim alaihi salatu wa salam je ya samu batar ya tsare su aka ba su iya hana kansu ta tsare su ba masu nan kuma sun an tsara su a wuri guda manya da ƙanana ana bauta musu su a garin su su ne gumaka da za su iya tsare su su ga su su kansu da su iya tsare kansu ba suka dawo suka ce man fa'ala hadha bi na. ba ya aikata wannan game da kuma akan gumakanmu nan sai wani mutum yake cewa ya faji wani garo ka yana an baka waɗannan gumaka da mummuna abu cewa in kun ta ji zan sare ku tambaye shi wata kila shi ne aka tambaye shi a'a ku tambayi gumakan in kano ya mci kona don za ku yi magana ku tambaye su mana saboda bai yiwuwa wani ya zo a taron gumaka irin waɗannan ya aikata wasu irin wannan a cikin su gani ba shi nan. sai suka zo suka ya to aiki ba su ba sa magana kir da ko da kuke bauta ma abin da ba zai iya magana ba abin da ba zai kare kansa ba wanda in an su da shi ba zai hana ba wanda an su da ɗan su shi da babban shi nan fuska lokacin sai babban yana kallo kan iya gaya muku shi da ku su suka gano a cikin da hujja nan dai suka yi tunani suka ce to aiki kasar dama ba sa magana dai kare kenan hankali ma ya nuna a bauta ma abin da bai mallaka makansa wani abu shi kansa shirme ne shi ne ba mutumin da ya fata da mutumin da ya zo yana roƙon abin da bai iya amsa masa zuwa ranar tashin alkiyama wahum an du'a'ihim batilun alhali a lokacin da mutum ke kira ya lata ya uzza ko ya waliwa ne sannan wanda kake kira baya taba amsa maka har zuwa ranar tashin alkiyama yana nan ya gafala bai san ma kana yi ba wanda tuna ya makasin da kake bukata domin mutum kafin masu ya ka abu kuda ya mallaka sai ya ji kana bukata kuma ya karo ga kana su to sai ya baka ko kuma ya san aikin da ka masa ba su ma sun kana musu aiki ba ba sa jin maganganun da kuke yi har zuwa ranar tashin alkiyama duk wanda yake neman kenan wani abu ta wannan tsalle ne ya fi kan matsala kuma ya zama bai amfani da hankalin da Allah maɗaukacin sarki ya masa ba domin Allah ya yi wa mutum hankali domin ya yi tunani shi ya zali kawai ya tafakkarun kawai ya alamun da ulil asfar da ulil albab da ulil nuha domin a yi amfani da hankali a gane kai hankali na ma ya nuna mun wannan abu bai da kyau hankali na ya nuna mun wannan wurin wannan abu yana da kyau saboda haka hankali ba iya bari su baya a wajen cikin kusa shi ya sa albarauke sarki ya sa wato takalifi ya ta shi akan abin da yake wato sai a hankali ga mutum domin sallar nan da muke yi takalifi na ibada na yau da kullum ba za ta zama wajibi ga mutum ba sai yana da hankali wa'annan sun da ba da hankali wannan kamar yadda Allah barauke sarki yake faɗi kenan وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين don har aka yi tashin alkiyama aka da mutane waɗannan gumata za su zama abokan gaba a gare su waɗanda suka bautata musu su kasance wa kanu za su kasance game da bautin da suka ma'ana za su yi cewa an bautata musu da dama ba su kuma bauta musu ba idan misali mutum wali ya bauta mawa wannan wali zai faranta a gare shi ranar alkiyama don mala'ika mutum ya bauta mawa mala'ikan nan zai faranta a gare shi don annabi wani annabi mutum ya bauta mawa annabi nan zai faranta a gare shi mutum kallon na kuma ta duwatsu ko itatuwa ko wani abu da aka sassaka da dinari ko da azurfa ko wata ko da wani abu wanda bai ma da hankali to kuma shi abu yana da hankali zai ji ne kafin kai masa ki ai to wanda kauta ta maka ka ga ba su ma da hankalin ballan ai musu su an su kansu kuka suke yi a gaban Allah domin annabi mu isa da ake tambaya a an tabulta linnasu ta cizo wa ummiya ila ilimin duniya a subhana ya Allah tsaki ya tabbata a gare ka ka san ba abin da na gaya sai abin da ka umurci ne da shi me aka umurci ka ji annabi isa an ya'budu Allah rabbi wa rabbakum bauta ma Allah ubangiji na ubangijinku haka shi makansa ya bukanta to idan misali annabi irin annabi isa wanda allah ya halicce shi da kansa ba tare da uba ba ya samu matsayi cikin ulul azmi min rusuli matsayin na annabawa cikin guda biyar sai zai iya bambanta a gaban allah ga waɗanda suka kautata masa to ina ga sauran mutane da za a ke na cewa waliyai ko kuma wasu mutane kuma ko zuwa ko wasu abubuwa daga za mu tsaya a wannan kaya insha Allah Allah ya kai mu gobe shirin alkur'ani mai jama kenan kara daga gidan alhaji yusuf da za mu tunji inda Allah kuma abdullahi usman sale ke kan baki Sheikh Salihu Muhammad Yakub ke fassarawa Alhaji Yusuf da zama cikin ke ɗaukar nauyin kawo muku ni Haruna Ibrahim Idris ke cewa wassalamu alaikum